Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Assalamu alaikum masu sauraron mu mu da sake saduwa a cikin shirye-shiryen Studio Kalangu. mu da kasancewa a cikin muhawarar mu ta yau. Shirye-shiryen Studio Kalangu suna zamo kai tsaye da gidajen rediyo 34 da ke mu'amala da Studio Kalangu a birnin yamai da kewaye. Ku same mu kan Radio Alternative a kan gomi tar da tara da hudu. Challenge FM kan gomi tar da shida dubu shida. Kwartagi FM kan gomiya tara daidai da dubu tara. Sai kuma amfani FM kan ɗari. Ku samu shirye-shiryen Studio Kalangu kan yanar gizo ta Facebook studio kalangu ko kuma kan yanar gizo sai ku yi www.studiokalangu.org muhawarar studio kalangu ta wannan karanta taɓo fannin auren yara kowane illoli ne auren kankanta ke haddasawa kan lahiyar yara mata da yadda za su haihuwa wannan shine maudu'in da za mu tattauna a kan shi a yau wani bincike da gwamnatin kasar Nijar ya gudanar a shekara ta 2012 kan bukasar al'umma ya nuna cewar a cikin 'yan mata hudu ɗaya na yin aure kahin ta kai shekaru goma sha biyar biyu kuma daga cikin uku kahin su kai shekaru goma sha takwas wannan auren na wuri na kawo cikas ga lahiyar ɗiya mata da abin da za su haihuwa a cikin mata dubu masu ƙasa da shekaru ishirin da ke haihuwa jinjiri arba'in da hudu na rasuwa alhali a ɓangaren mata dubu masu sama da wannan shekarun ana samun jinjiri talatin da ke rasuwa idan aka ɗauki fannin rasa rayukan nasu su kansu uwayen kishi 34 cikin 100 na rashe-rashen da ake samu ya shahi mata masu shekaru 15 zuwa 19 wannan kuma a lokacin haihuwa sai dai kashi wannan sakamakon ƙididdigar da gwamnatin ya gudanar a shekara 2012 har yanzu wasu 'yan ƙasa ba su san da shi ba. To domin tattaunawa kan wannan maudu'in namu na yau muka gayyato muku da kwararrun masana muna tare da Aisa Sumana kwararren jami'ar da ke kula da ciyarwa a kungiyar UNICEF. Akwai Dr. Jallo Zara Umaru jami'ar da ke kula da lahiyar yara da uwayen nasu a nan wato babban likitar aihuwa ta isaka ga zobi birnin yamai sai kuma madam halidu fatima ta kungiyar mata ungozomai muna tare da dr halidu musa jami'in da ke kula da lahiyar kwakwalwa cewa da psycholog baki barkoko da zuwa mun gode sosai da karbi gorin gayyata na muhawarar studio kalangu. Allah kamar da yadda na faɗa a can sama muhawarar ta yau na magana ne kan illolin auren wuri ga lafiyar mata da yaran da za su haifa tare da wato ƙwararrun masana mun ma da ku fatima halidu ko akwai shekarun da ya kamata a ce yarinya ta isa aure kuma za ta iya haihuwa to akwai shekaru mana tun da mu dai muna ke shekarun da muke zito da yarinya ta kai arme ake tana da ko 22 babu ko 21 tunda an san a lokacin nan jikin yarinyar ta yi balaga kamar me ake nufi da balaga kenan balaga kamar jikinta ta walwale hmm? ta kai lokaci da komi in ta yi arme ma wajen zaman arme ta iya komi da komi ta gane da duniya ta gane da zaman duniya kuma ko abu ta samu ta samu ciki cikin arman nan nata ba za ta yi wahala ba shi yasa an ce ta yi balaga in ta yi balaga jikinta ta isa sosai sosai komi inda duk ta abin na a ce dai ba a fata wani abu ya faru wajen rayuwanta. To kuna iya ku bayyana muna irin matsalolin da yaran mata ke cin karo da su dangance da lafiyar su cikin zaman su na aure kamar idan aka auren ba tare da sun kai shekarun su nisa ba. To a don ba su kai shekaru da an kai da ta kai ta yi arme. ina gani wasu tun ga shigan ɗakin ma na harko sai ku ga yarinya ta samu jimuwa gamuwa da miji ta samu jimuwa jimuwan ko in dai a hali ne ya kai wata rana sai an kai ta ma an kai ta likta wasu wuri ko ba a kai su sai ta zu da jini duka jinin ta ya kare to kin gani wannan ai masala ne tun shigan ma harko a ke ta shiga daki an kai amarya amarya ya samu matsala ai ba a daji kuma an yi arman an yi shi yarinya ba ta iso ba ta kwashi ciki in ta kwashi ciki kuma a daji mutum yake in tana daji ba za ta tai likta ba ana zamna da ita ba a kai ta likta ba a kai ta tayi awo har kai inda dai in ta shiga nakuda nakudan yadda da yayi kwana biyu uku tana daki ana ta jibga mai ruwa ana ta jibga mai magunguna abu bai yi sa'an nan in masaloli sun hara za a nemo likta mhm. masaloli wane iri ne wannan na aihuwa dai kowa ya san shi in eh, mace aihuwa yan bayan aihuwa yana yoyo hisari ko yoyon bayan gari wannan matsala ne akwai wasu matsaloli bai kai ma ga aihuwa ba wata rana sai ki ga mace in ta ɗauki ciki faduwa yake da wata shidda sai ki ga yaro ya fado wanda ya dauki ciki wata shida saboda ma'aihuwa bai isa karban da ba mhm. wasu ko sun kai wata bakwai bakwai ni zuwa takwas yaro nan a ahe shi bai isa ba shi wannan kun babban masala ita da kanta tana nan yana yi wa bata da jini cikin cikinta in ta ta awo a gani in bata ta awo ba yaya za a gane bata da jini mhm. ba sai ran aihuwa in jini kaɗan ya ta yi yarinyar nan ba za ta yi rai ba ita da jaririn ma duka biyu wata rana ta tahiya suke to za mu wa gare ku wato madama halilu fatima mhm. eh lokacin da karamar yarinya ta samu ciki kamar wato yarinyar da jikin nata bai kai ba ya ne jikin nata zai karbi jinjirin da ma kuma bunƙasar ta domin bata kare girma ba kuma ga ciki ya shiga malama aisa sumana yanda ta gayi yayin ya bata balaga ba mhm. kenan ita ma sannan ne take so take nan tana neman abinci da sinadarai in tana ci shi ne yake ɗauka don ta samu ta samu ta balaga ta ciyo abin girmanta mhm. to yanzu in ta ɗauki ciki ita mhm. ita ya kamata ta samu abin da yake so ta girma kuma ya kamata kuma ta ci da ɗanta da yake cikin ciki don shi ma ya samu ya wadata to amma dai jikinta ita ne za ta ci tukuna kenan da ita da abun ga kaman kokowa ne suke yi bisa abincin da take ci kenan bai isa su shi ne yake sa wata rana sai ta aihu lokaci bai kai ba wata rana ko in ta aihu yaron sai ki gani abun ganin shi nauyin shi bai kai ba sai a gani shi karamin yaro ne zata aihuwa bakwai ne eh wata bai kai ba koko in ya aihu ma shi yaron ma shi ma karami ne fas cikin ciki bai samu abinci ya wadata mai isan shi kun bisa kan wannan in yarinya ta aihu ita ma yarinya ce ba ta san da ake kula da yawo ba ya ne ya kamata ta ta sa shi a nono ya ta kamata ta kula da shi wannan duka ba ta sani ba wanda suke tare da ita su ne suke suke gaya mata ko ta yi likita an gaya mata ga abin da ya kamata ki in ta zo ita bata da abin ga ita bata da karfi cikin gidan ta gayi ta ce a ah, ban yarda ba ga abun da aka ce min in yi tunda ita ma yarinya sai ta ce ke yarinya baki sani ba mhm, mhm. kenan ba ta iya kula da yaran da yaran ta da danta yanda ya kamata ai samun sake dawa gare ku isa wajen ku wato dr jallo zara a cikin wannan yanayi na rashin kwarin jiki wato na rashin kosawar jikin yarinya yaya ne jinjirin cikin na take iya bunƙasa ita yar yarinya ce ma'aihunta bai kosa ba a ce wanga ma'aihun ta yi ciki ɗa ya shiga ciki yaron da ke ciki ma'aihun uwa bai kosa ba yaro bai rayuwa da kyau wata ran in ba ta yi zub da cikin ba in cikin bai zube ba in ma ta samu ta kai ta samu watanni tana aihuwa bai kai ba ko in kuma ya kai aihuwa tunda doktor aise ta haɗi abincin da uwa ke ci sai uwa ta ƙoshi yaron da ke cikin cikinta zai koshi to uwa da kanta yarinya karama ita ma tana buƙatar abinci don ta girma ko yaronta shi ma yana buƙatar abinci don ya girma to irin wannan sai ya sa yaron da za ta aihuwa ko ta kai ya kai aihuwa ɗan ƙararrami ne kuma mu wajen mu a wajen neonat wajen jarirai yaro da bai kai aihuwa ba ko ko yaro da bai kai nauyi ba lokacin aihuwan shi Eh, kwakwalwar shi ba ta kosa ba kwakwalwar shi ba ta kosa ba cikin shi bai kosa ba komi jikin shi duka basu kosa ba yaron na a wuddo shi ya uwa ta aihe shi yau kun ga matsalan da zai samu cikin cikin uwa ne kwakwalwa take kosa da kyau yaro yayi hankali muna ganin irin yaran nan da ake aihunsu da maza ba su kai aihuwa ba kwakwalwarsu ta kosa ba suna nan cikin gari suna hankali bisa bisa ana ganin su don shi ne in bancin shi kuma in ma ya wata rana cikin cikin uwa yake mutuwa tunda ma'aihuwan uwa bai isa ba ya ɗauke shi sashi fam ta haɗi hajiya fadima ta haɗi uwa ta yi ta naƙuda ta ƙarami ne yaro bai sabka cikin cikin tana naƙuda yaro ya wahala ya wahala in ta aihe yaro a gani da da an aihe shi ya mutu kuma da matsalan da take wani eh, hutsari tana zub da hutsari bayan gari duka mhm. don shi ne dai problem ɗin da muke samu ga yara. To madalla Mun sake dawowa gare ku. Dr. Halidu Musa, a ganin ku auren da aka yi ba a cikin son yarinya ba zai iya kawo illa ga lahiyar kwakwalwarta. Akwai lahani da yawa, don ba ma bisa kwakwalwa ba ta kuna. Bisa lahiyar jikinta ma. Don yarinya yanzu tana karama an ka ɗauke ta an kai ta cikin ɗaki ba ta isa ba ta haɗu da namiji ba ta isa ba kuma ta ɗauki juna biyu to ƙari da yaji kuma sai ta ɗauki juna biyu yanzu wajen aiwa kun gani cikin dazuzzuka sai ta samu matsala in ta samu matsala akwai wa'insu cututtuka daga samun irin wa'annan yara da aka rishin rike hitsari to in ba ta aihu ba ta rike hitsari miji ma sai ya ce kai baki da tsafta wari gare ki ka zagare ke kore ta ta zo gidansu uwa da uba ma a kore ta kamar in ba ta samu tattali ba an ka tattale ta an ka kata wajen gidan likita da ya kamata shi ɗauke ta a yi mata magani to mi ta zama kuma babu lakkol babu ilimi to wajen eh, taɓuwar hankalin akwai 'yan yara da muka gani da yawa da sun ka samu matsala wajen taɓa hankali kamar yanzu korar da an ka kai ta cikin ɗakin ta ta saɗu da mijinta sai ku gani kullum sai tana wanka kamar salte eh, da jaraba ne ya taɓe ta kun gani ko kuma yaro in shina girma kana girma ne jikinka na girma ƙwaƙwalwarka ma na girma da lissafin yaro shina girma kuma da karatun tarbiyoyi eh, wala tarbiya na rayuwa ba ta samu kun gani ko sai kaga tana zama tana tunani hankalinta babu shi babu ta babu hankalinta wajenta in ta ga mijin tsoro ta kashi in ta ga miji tana jin tsoro in ta koma gida ta gudu ta bi dike to a cece ta a ba ta kashi kuma a maida ta kenan kama kowa bai son tana cikin kewayen da take kowa bai son ta kenan kama an barta ne ita dai kun gani ko don wani lokaci kuma sai ku gani akwai taɓo ƙwalwa wannan daga samun irin wa'annan yara sai ciga yarinya ta aihu ba ta son ɗan. Tunda ta aihuwa ba ta san shi. Sai ta kashe shi. Ita ma tana aika kashe kanta kun gani. To al'umma ta yi rishi ko ba ta yi rishi ba ta yi babban rishi. To shi ne muka cewa wannan waje kamata yi a yin mutane rigakai. Rigakai kama mine ne matsaloli daga iya samun yarinya karama da an kasa ɗaki. Uwa ta sani, uba ya sani, maza ma su sani, al'umma duka ta sani. Bayan wannan taɓa ƙwalwa da ta ka iya samu, wani irin lahani shi ka iya kawowa. kenan sai a gani wani lokaci kowa ya gane wagga tarbiyya da muka ɗauka na sa yara kankana ɗaki bai kamata ba kuma akwai mazaje da yawa halin su ba su son komi sai ƙanana ƴan mata ai su ma ƙwalos za ta su rude kamata yi in ka girma ka kai wani wuri ka biɗi kuma mace da ta girma da ta kai ta saɗu da namiji ba yarinya ƙarama ba ko ba haka ba ai su ma cikin waye kan nan da aka yi mutane su ma ana iya samun irin su akwai likitoci da yawa yau daga kula da wayan kan mutane inda maza maza aka ka kamo irin wayannan mutane sai ku ga sannu sannu muna jawo musu hankali har su ma su gane da kansu abin da ya same su wace matsala ta same su to yanzu mutane yaran nan da yawa yanzu in an kai irin wannan hatsari da yawa kin duniya akwai su da yawa in an kai wani hatsari da yawa sai mu kai wani lokaci mu ce to matasan mu kaka za su zama kenan al'umma ba ta samun matasa ko tana samu kuma yau duniyar ga ba ta iya ci gaba babu mata masu ilimi ba ta yi wa to wai kamar yarinyar yadda ta riga ta kasance a cikin wannan wahala kwakwalwa dalilin wannan armi mm. kamar ya ne kamata a zamana da ita kamata ya mutane su gane mutanen da aka kusa da ita da ta samu matsalar kwalwa sai a ce a ah, wagga ta samu matsalar kwalwa ba a ta a ce aljani ne ko wani iska ko wani abu ne same ta ba eh, cikin likitoci akwai mutanen da aikin su kenan hmm? aikin su kenan in an ka kai ta wajen su su sun san yadda za su ɗaukata lokaci zuwa lokaci lokaci zuwa lokaci har su samu su jara mata kwantar mata da hankali sai ku ga wata rana ta daɗe ba a kula da ita ba ba a kai ta wajen mutanen nan ba da sun ka iya wannan aiki sosai yadda kamata to rawa yan tattaɓa ta kai wani wuri mai an kai ba sai kama hanya ba ana waka ta ɗaya tana waka ga hanya tana ɗauka jibi nan ba a san cikin wani hali ake ba ɗan adam ko ya kamata al'umma ta kula da shi dan ko cikin addini an ce haka ko a kula da dan adam shi tashi yadda kamata cikin hanyar addini doktora ko akwai wata gudunmawa ko kuma wani kokari da kuke yi don uwaye ko kuma ita kanta ta yarinya don ta guji aure kahin shekarun ta su Kun san yau UNICEF suna yaƙi bisa matsalolin yara. Ko ba haka ba, suna yaƙi bisa matsalolin yara. cina yanzu akwai rigakafi da yawa da aka yi ma uwaye da ubannai da al'umma don su daina irin wannan tarbiyya To ita ma yarinya yanzu ka barta ta shiga lakol don ilimin ta shi karu ai cikin karatu nan da aka bata ana bata sani da yawa ko ba haka ba ana bata sani da yawa kuma yanzu yarinya da ta zaɓi mijinta da kanta ta ga wanda ta kaso shi ma yana son ta kuma ta girma ba samu matsala amma a ɗauka yarinya karamma ko ba ta kai college ba tana ma sai MD ko na a ta a sata cikin cikin ɗaki bai wa. kenan kamata ya kowa shiga ne kuma ni in mutu ya gani kai yarda kenan kai baka kawo naka taimako ba wani bincike da kungiyar unicef ta yi a shekara ta tara ya nuna cewar yawan mace-macen mata da ake samu ta hanyar samun ciki ko haihuwa ya shahi mata masu shekaru sha biyar zuwa sha tara kuma adadin rasuwar da ake samu ya kai dubu saba'in a kowace shekara mafi yawan rashe-rashen da ake samu a bangaren ya mata a niger ya shahi 'yan mata masu shekaru sha zuwa sha tara kuma a lokacin wato haihuwa Doktor Halidu Fatima wani irin matsaloli ne mata matasa ke cin karo da su a lokacin da suke da juna biyu. Matsaloli da suke samu mun gaya muku. Akwai rashin jini, akwai na nakuda. bayan rashin jini muka ce akwai rogo kaya da suke yi da yawa. Da yawa an sun dauki ciki ba zai kai nisa ba. Suna zub da shi. Akwai aihuwa bakwai ne mun gaya muku da zunga. Babban ko mun ce na nakuda ne. shigan nakuda au wanda bai da jini cikin nakuda in jini kaɗan ya zuba ya kai mashi ɗauka rai mhm. da ita ko yaron ma akwai kuma na yoyo mun ce yoyon hisari mhm. shi a babban matsala yoyon hisari ko yoyon na biyu din hisari da kuma bayan gari mhm. su ne matsaloli da muke gani da kuma babban babban rasa da muke gani ba da ba uwa su ne babban abu waɗannan abuka muna fata a kiyaye da su kayan a kiyaye da su a kiyaye da arme yara ba su kai lokacin su to madalla rashe-rashen mata da ake samu wato a bangaren jinjirai da kuma mata masu ƙasa da shekaru 20 wanda ke haifa a Nijar ya kai mizanin jinjiri 44 cikin dubu da aka haifa sabanin jinjiri 30 cikin dubu da mata masu sama da shekaru 20 suka haifa a ganin ku wato Dr. Zahar Umaru wani irin fassara za ku ma wannan batun kamar wani irin hatsari ne zai iya samun jinjirin to muna hudi dai abun da zai samu jinjirin aihuwa da bai kai lokacin shi ba yaro an aihe shi bai kai lokaci ba akwai matsala mm-hmm. tunda kowa ya san ana tsammani a wata tara ya kosa cikin uwa cikin cikin uwa in an aihe shi babu matsala amma yaro da bai kai haka nan ba in ya huta matsala ne tunda komin shi bai kosa ba bai yiwuwa mu likitoci muna iyakan kokarinmu tunda wata ran sai su zamna ma likita wata guda saboda ɗansu bai kai aihuwa ba dole su zamna tunda ban mu iya ba tunda yaro bai iya kama nonon shi. bai cikin kwalwar shi bai kosa ba bai iya akwai matsala da ke zuwa suna perturbe aikin kwalwashi mhm. don ka yaron nan zaman likita ma wani abu ne akwai wasu masu wata guda wata biyu shi ma matsala ne uwa tana nan ɗanta tana wani ɗaki ɗanta na daban yaro da bai kai yanzu shi ya kai aihuwa amma bai koshi ba da abincin cikin cikin uwashi, lokacin da yake cikin cikin uwashi. Mhm. bai koshi ba ta hudda shi da yunwa yaron nan kahin ya samu ya koshi ma wasu yara suna sa shekara goma kahin su ƙoshi tun cikin cikin uwa da busu koshi ba sun hutu da yunwa yunwa nan na cikin cikin uwarsu wataran suna sa har shekara goma kahin su su yi ratrafen shi akwai matsala don kuma shi wata rana yaro sai ya mutu wajen aihuwa to uwa da ta ɗauki ciki wata tara eh, ta zo ta aihu ɗa babu shi gobe da ta koma kuma kahin shekara eh kwana arba'in kuma ta ɗauki sabon ciki kuma ita shekara yalla shekara goma sha biyu ko shekara uku eh goma sha uku gare ta kenan kafin shekara ta kai shekara goma sha biyar in ɗanta in ta yi armin shekara goma sha biyu ta yi ciki guda ya mutu baɗi dole ta yi ciki kun san sosietan mu mace in batta aihuwa matsala ne ita ko ta ta yi ta aihuwa kuma matsala suna ta karuwa bisa juna yaron da karamar yarinya ta haifa na iya mutuwa kafin ya kai shekara daya sabanin wanda cikakkiyar mace ta haifa kamar misali wato wadda ta kai shekaru goma sha tara malama aisa me ke sa wato wannan jinjiran suna kamar suke da saurin mutuwa maimakon kamar idan muka ce muku kamar idan aka kwatanta sa'ar su ta rayuwa ga wadda ta kai shekara goma sha tara ga ɗanta da wadda bata kai ba kamar ne ke da wannan to abinda muke gayi dai kamar yaro mun gayi dai ja muka ce in yarinya ce sai ta aihu yaro sort primatire ne kenan bai kai watannin ba mhm, ya abunga abunga to yanzu in yaro ya aihu deja puwakin shi bai kai ba kuma cikin cikin uwa bai koshi ba ya kamata a bashi nonon uwa yaro duk da aihu duk da aka aihwa abin da yake mishi unhwani shine nonon gaba mhm. to wata rana ko ita yarinya ce in ta aihu sai ba a bada nono ba a bada nono ba kenan yaro ile abun ga kin shi riskikin yawa ne gare shi da ya shi tun cikin cikin uwa ya wahala kuma ya huta yarinya batar lahiya yalla dan shine bata bashi nono ba yalla dan bata san da ake kula da shi ba kenan kin gani suna yana yaron yana da risk ya ya mutu kakin ya kai ma yan nan kuma wata rana an san ya ce bata da pouvoir de cikin famiki ba ita ce take decide ba mhm. abun da aka gaya mata eh bata da inci ta yi magana tunda yalla eh, abun ga ta ta ce koko belmarkin ta ce ita ce take decide eh puis yarinya deja ta in ta army yalla lokolkin bata continue bata continue e kolkin kuma abun ga abin da aka yi ona demontre ko in yarinya ba ta yi lakwal ba riskin ta ma ya yi tamuwa ko abin ga yana da yawa kenan ita ba ta yi lakwal ba ba ta san yadda ake ci da yago ba kenan yana da risk ya yi tamuwa kenan shi ne yake sa wata rana sai su yi tamowa su yi abin sai su sai da su mutu kakin su kai 'yan nan kin. Yanzu sai mu saurari tsokacin da uwar gidan Traore Salamatu shugabar kungiyar nan ta Dimol mai kula da mata da ke fama da yoyon hutsari tsokacin da ta yi muna dangance da cutar yoyon hutsari da mata suke cin karo da ita musamman ma matan da aka yi ma auren wuri ko kuma matan da suke nakuda mai tsawo. mata ne waɗanda suke a matsayin aihuwarsu ta farko waɗanda shekarunsu sha biyu zuwa sha tara gungu na farko kenan na biyu kuma ya shahi mata masu hiye da aihuwa biyar masu shekaru talatin zuwa talatin da biyar da wuya a samu mata masu shekaru arba'in domin a nan abin ban haushi mata ne da ke rurutsa tun suna da shekaru talatin har sun ka samu aihuwa hiye da shida. masu aihuwa na farko sun yi yawa a cikin adadin matan da ke nan saboda mafi yawansu ba su kai shekaru goma sha shida ba ko da dai akwai waɗanda suka kai shekaru goma sha tara a nan rishin sani sa suka yi ta wasa da cutar tun da ba su san da akwai likitar ba ba su san ko za su iya warkewa ba ba su san da akwai wurin karɓar su ba a jihar tilibiri a cikin gundumar tera mun ba da kayan aiki na wayar da kai musamman ma zuwa ga matasa a lokacin da suke tattaunawa tsakaninsu ana nuna masu hanyoyi da ya kamata su bi domin kaucewa irin wannan matsaloli da haka al'umma ke samun bayanai masu nuna cewa lalle akwai matsaloli amma akwai kuma mafita dangane da ciwon yoyon hitsari da ke damun mata wata dama ce ga matasan don su guji auren gaugawa su guji rishin zuwa makaranta kuma wannan muhawarar tare da uwayensu ake yin ta su ma suna ba da tasu gudunmuwa a kowane wata uku muna samun mata talatin zuwa talatin da biyar a cikinsu su waɗanda ke samun aiki kuma su warke sun kai kashi 68 cikin ɗari ga waɗanda ba su jima suna nakudar ba amma suka samu wannan cutar ta yoyon hitsari amma kuma akwai waɗanda nasu iya yi nisa sosai sai an yi ta yi masu aiki so biyu ko so uku waɗannan kuma suna buƙatar taimako sosai kuma ya kamata su ba likitoci haɗin kai ta hanyar kiyaye sharuɗan da likitoci suka gindaya musu muna jan hankalin su bayan sun warke kuma suna son ɗauka wani sabon ciki ya kamata su rinka zuwa gidan likita ana duba su in cikin ya kai wata bakwai zuwa wata takwas sai likitocin ƙauyen nasu su iza su ta babban birni inda za a yi musu aiki a hudu ɗan muna ƙara shan hankalin su da kasu yarda nakuda ta kama su ba cikin gidan likita ba gaban ƙwararren likitan da in ta kama su su aihu da kansu shi zai kula da su in kuma ba sa iyawa to sai an yi musu hashi ko da sun warke kwata-kwata ne wasu na iya aihuwa amma sai tare da taimakon likita kuma a cikin asibiti bayan tamowa kamar da kwaɗe yanzu ko kuma rasa rayukan jinjirai wata matsala ma tana iya faruwa ga yarinyar wato yi tsari a ɗazu kun saurari wato tsokacin da ta ƙungiyar dimol kamar mi zukuci muna dangance da wannan wato mu soma da ku malama isa zan ce dai wannan riskikin mhm. ne ake gani shi ma yana akwai matsala kwarai tunda hajiya ta gayi kuma doktor ma ta gayi wannan fistil abin ake a faransanci ana ce fistil mhm. fistil kin nan da yarinya take samu yana kawo mata matsala akwai santurori da aka yi da ake kai yaro su zamna fasko wata rana yarinya mace in ta yi fistilkin da uwayenta da mijinta ma duka abin gudunta ne suke yi tunda tana yoyon hutsari tana yoyon bayan gari wannan duka matsala ne kenan bata samu zamna bisa armanta ba bata samu ita ta zamna ta yi rayuwanta da kyau ba tun ita ma yarinya ce kun bata samu dama ba ta kula ma da da ɗan da ta aihuwa koko ya ce tun da hankalinta suna bisa ciwonta Tuma da aka ce aiki sai mai shi mu dawo gare ku wato ungozoma shi wannan matsalar nauyin hutsari yaya ne ke abuwa ga yarinya. Ya shi ne wahalan da ta yi nakuda dogon nakuda mhm. cikin dogon nakuda ne an ce muku in yaro yarinya ta yi nakuda kwana biyu zuwa uku mhm. sai a masaloli su fara in sun fara an ke an aihe ta aihu aihuwan ma in ta yi shi ba da tunda yaro da ta yi wata kwana uku tana shirin hita bai hita ba kenan yaro ma ba rai ba akwai kenan yoyon hisalin kamar da an ka gaya muku shi ke sa a gane da ake fistil ne tunda makyan tana nan dai sai ki ga a zamne take mhm. a saye take inda duk take tahiya ma ana gani dai hisari na hitowa ta ba ta wuri ta ba ta lokaci to a nan ne an san ko yarinyar ta samu yoyo in ko akwai kusa likta in sun tai daga can ma sai ana musu takarda in an musu takarda sa'an nan ne ake kawo su cikin liktoci da ake rike su mhm. kamar dimol kamar centrifistil mhm. can ake kai su suna nan yanzu a kan haka da muke magana akwai su ba dai ba babi ba sun kai talatin take sun samu ko mhm. talatin da kahin ka kai ga adadin wato inda ke gare ku eh dr jallo zara wani irin tsokaci zuku muna dangance da sauraron da kuka biyan nan da malamar dimurtai abin da duk ta gaskiya ne ina ƙara bisa abin da hajja fadima ta ce bisa kan yoyon wutsari da yoyon bayan gari bisa e ma'aihuwa da bai kosa ba yake yi ma'aihwa duka da bai kusa yarinya shekara goma sha biyu bata ma da wasan kasanta ba a zo a mata armi gani wannan duka matsala ne yarinya ana mishi ne na wari shi da kanshi zai kore ta shi da yayi gaugawa a mishi a arma mishi yarinya ya ga yarinya yar karama miki amma da ta fara yoyon hutsari sai ya kore ta ta koma gidan uwayenta uwayen ma wake iya kula da ita kullum yarinya tana yoyon hutsa sai a sa ta cikin ɗaki kowa bai ba a ma tuna a kai ta likita sai dai yalla in eh, nan dimol sun yi kamfani ɗinsu sun tambaya sun tambaya sannan wata ran ake san da cikin gidan nan akwai irinsu sai a ɗauko su a kawo su kuma opera aikin da ake musu yana da daɗe yana daɗe ana samun wadda daga ƙauye za ta zo ta zamna wajen yarinyar nan a birni wata shida wata bakwai suna nan cikin santar zamne tunda wata operation guda bai yi bai gyara haraka sai an yi biyu uku suna nan wata uku wata shida wata bakwai wace ce za ta bar gidanta ƙauye da iya ita kuma ta zo ta zamna wurin wannan kun ga matsala eh madam halidu ta kungiyar mata sajifam ko za ku iya bayyana mana adadin masu yin hutsari wanda kuka ma magani a cikin wato likitata to ba mu yi muke mu adadi tun da mu muna ganin su ne mu ne sajifam da muna zuwa gari gari muna hira muna yin sensibilisation muna neman su in mun nemo su mun same su muna kawo su wanga dimman kamfani da ke kula da su su kadai za su ya baku dimman su mu aikinmu mu tai mu nemo su mu shayo hankalin su mu ce musu akwai kamfani mai musu aiki akwai kamfani in aiki an yi shi ma in sun warke ma a maido su kuma cikin eh, societe kin kamar al'umma da suke zama da su don kasu su koma su gani kamar suna rike da magani eh da ciwo mhm. tun da mijin ya bar zankensu eh, uwaye sun bar zankensu in an musu magani ma in sun koma in ba su samu an maida su mhm. abu ba zai yi ba kullum kamar na da ne amma yanzu kamfanin nan su ne da farm su adda kokari wannan abu muna nan baya da su muna nemo su mu kawo su an ai musu magani mu maido su kyan ko mu yi taro mu gaya mu mutanen nan ga sunan sun komo sun yi lahiya kuma su yi ta aikin su har wasu ma sun koma arme eh, gidansu me in sun samu wani kiki ne ya kamata su je su yi awo in sun yi awo bayan awon nan akwai in wata ya saya kamar sun kai wata bakwai bakwai da rabi zuwa wata takwas a aiko su Eh, likta a yi musu kama ana ke cesarean eh, prophylactic mm, sai an musu eh duka wannan in sun san da shi hankalinsu zai koma cikin rayuwarsu mu aikinmu kenan me dimma ne wannan sai kamfani mhm. kamfani suna iya su sai ku gane su su ne tsada dimma da aka yi kamar da lokaci ne kuke zuwa neman su ko ba ku da lokaci kawai da ah, lokaci da muke zuwa kamar in eh, gwamnati ya haida lokaci wani ONG ya haida lokaci suna so a ta yi a yi sensibilizar na taya da su mun ta yi da sun cinema numeric mun ta yi da mutanen minister su ma suna da yanzu motoci na cinema numeric mu sajfa mu muke tahiya da su da technician muna zuwa gari gari muna yi mu yi gari 20 haka ga hita guda inda muna kwana da dare za mu yi mun sa musu filmi iri iri iri balantana yanzu da akwai ma film da an kai wajen terakin nan da akwai su da yawa wajen yawa masu akwai su akwai su da yawa mhm. can wajen to yanzu filmikin da an kai shi ma filmikin kin Niger ne mhm. kenan sun gani kamar me ake hada a cikin film me ake gwada cikin film ana gwadi yarinya da an ka yi arman shi da na da wanda an ka yi armi sai da ta yi abin da girma laga mhm. a yi kwamfare a gani wanga ta yi mijin ya kai ta ta yi awo ta aihu lahiya mhm. da wannan da take nakuda an sa ta kuryan daki an yi komai sai da lokaci da abu ya gagara an kai ta can yanzu wajen likitan da ya kamata a yi mishi da an ka zo an ka diba aka ce mata a yanzu sai dai an wuce da ita sanya mai mhm. to cikin fim kinnan su da kansu sun gani mana wanda ta yi daidai hanya da wanda bai yi ba to irin wannan film ke sai mu bude kuma eh, magana kowa na magana kowa na magana ke magana namiji ya yi magana kowa da kowa har mutane kowa a yi sensibilizan su irin wannan ma muna so a yi shi lokaci zuwa lokaci to ka gani ko don a kiyaye shi ko muna so ne mata in an yi musu arme ma muna kirayo hankalin su su kai yara a yi musu awo mhm. yanzu ko ina akwai likita mai yin awo in dai an yi awo sosai sosai wannan ciwo ba zai kamu mace ba madalla mun sake dawowa gare ku wasu lokutan wato uwar ganin cewa karama ce shekarunta ba su kai ba ba ta iya kula da yaron yadda ya kamata kamar wani irin mataki ne ya kamata a ɗauka don kubutar da yaron dr jalazar to uwa gashi ta aihu shekarunta ba su kai ba ita ma ta aihu mhm. ita ma yarinya ce kuma ta aihi tana da yaro mhm. ba ta san bayan da ake kula da shi bata san ba wasu uwaye kanana ba su ma san ba da yaro ana iya ba shi nono ya sha so goma sha biyu har zuwa bisa wata sai su ba shi nono da sahi mhm. su ba da nono da sahi sai su ba da da maraice shi kenan kwana biyu yaro ya shiga cikin tamuwa ya mutu mata uwayen nan tun da dai sun an musu armi tun suna ƙanana mhm. yanzu sun kai suna da ciki tun ga ciki a kai su limatante a yi awo gidajen likita sashi famomi suna iya sanin ciwon da zai zo in suna kallo in suna examine tunda mm-hmm. ciwo ba sai ya zo ba za a gani ana iya rigakafin shi yanzu yarinya gashi ta aihu bata ma iya rike yaro ba ita ma yarinya ce bata iya rike bebe ba mu likitoci muna kama mata ta sa da a nono mm-hmm. tunda shi ne mu yanzu tunda ta huda don kai ya mutu ko ya yi wani abu nonon uwa muke so sai mu kama mata ta sa shi nono muna haɗi mata yanzu za ta kula in akwai wata in mun ga yarinya ce karama kwarai muna kira in uwarta na tare da ita ko wata babba mhm. ita ma mu haɗi mata yanzu za a kula da yaron nan kullum yaron nan nono bai bukatan komi in ba nonon uwa ba mhm, mhm. haka muke don ba yarinya kadai ba muke sensibilize wata ran mishin ma in ya zo matanta mun gan shi shi ma muna mishi magana wadda ke tare da uwa muna mata magana tunda yaron na uwa ne amma kuma na kowa ne in yaro kahin ya tashi mhm. kowa ya kamata ya sa hannu a tada shi balle yarinya karan mata ita da kanta bata ƙara wasan su fuffe ba wasan ƙasa sai ka ka ganta ta wataran cikin gidan miji ma tana wasan ƙasa mm-hmm, mm-hmm. to yanzu kaman in a ƙauye ne irin haka ta faru yaya ne kuke yi mu muna so in mata aihu a ƙauye likitocin ƙauye sun san yaro da ya yi ƙarami ne koko yana da matsala da sun gani sun sani tun da sun yi karatun shi mm-hmm. yanzu yaron nan in akwai gari babban gari kusan ƙauyen sai a tura su can a tura su cancan likitoci za su kula da yaron har girma har ya warware tunda an su mun san da yaron in an bar shi ƙauye da uwar shi yaron nan yayin da kuka waɗi ne bai kai shekara guda ya mutu ko ko ba ma shekara guda ba wata ran bai ma yin mako yaron na ya mutu don likitoci su ma sun sani da yaro karami ana sensibilizan bisa in yaro ya aihu an kai shi gidan likita likita ta san yaron nan yana yi ko bai yayi mhm. sai ta tura su inda ya kamata ya samu magani don ya tashi amma matsalan ne mata sai sun yi hankuri tun da wata ran mu wajen mu matan in an kamun irin yaran nan daga ƙauye mhm. suna wata guda shi kuma ba su so tun da sun bar wasu sun bar 'yan uwansu suna nan te su kaɗai sai hankuri don shi ne ban mu so wannan abun ya faru da mu ɗauko uwa daga ƙauye wata uwa bata masu bata taɓa zuwa nyamai ba a kawo ta matanti santa tana wata guda cikin matanti saboda ɗanta tunda dai ta kai bata kai aihuwa ba aka mata arme ta aihu ɗana da matsala dole ta zamna da shi to shine matsala mhm. to madalla eh, doktor eh, malama aisa umaru kaman a ganin kun irin jan hankali ne za kuma uwayen yara a game da illolin da ke tattare da yi ma 'yan mata aure tun da wuri wato tun shekaru nasu bake ba. Kwam sun ji su ɗauka ba a ce ka ayi yi arme arme shi abin kyau ne amma da ka ama yara aure kakin su kai in sun kai in sun yi arme shi ne kowa yake jin daɗi yanzu in an yi yau a zo ana taro an ji dadi gobe ga matsalolin nan kenan ya kamata mutane su kula da wannan kasama yara aure a sasu lakol in sun tai sun yi ekal in sun kare in sun kai sannan in sun kai abun ga shekarun su sun kai sun balaga ana iya musu armi. Madalla mun gode. Mu dawo gare ku wato madam Halidu Fatima wanne ne jan hankalin da za kuma uwayen yara a game da ilolin da ke tattare da yi ma yan mata aure tun da wuri. Ai hankuri a sa yara ekwal. Muna shayo su uwaye da ubanni su yi hankuri yaro ya balaga a yi mai armi. Sa'an ne kowa na jin daɗi. kowa na wadata muna jan su in ko ba su yi hankuri ba wadanda ba su yi hankuri ba an riga an yi in sun dauci ciki a kai su likta a yi musu awo a kai wajen likitoci suna nan saji fam na awo infirmiyar suna yi duka suna daji babu inda an ta yi da ba a yi awon ciki ini suke suna awo mhm. kenan kuma in an je gari gari ana hira a je a saurara ka a zamna a hita a tai a saurara abin da likitoci sun kawo da can ne mutum na iya gane a waye musu kai bisa kan eh, tahiyyar ma likita tunda wasu suna nan ba su zuwa likta ba an sun dauki ciki sai dai ran da nakuda ya wara da ya shiga cikin hali sa'annan ana nemo likita to bai kamata ba muna jawo hankalin su su ta likta in suna ta yi likita suna saurara mutane da ke zuwa su iske su gari gari wallahi abu yana yin dama sai kowa ya sake hali sake hali adda wuya me a yi kokari a sake to gare su su 'yan matan kuna da jawabi wani irin jan hankali to 'yan matan ina da jawabi tun da duka mace da ta ga wannan wahala ina tamani 'yan mata gare su ne ma ya kamata a yi tun da mutum bai yarda ba ba a yi mishi aure tun bai kai lokaci ba kuma in karatun suke so sai a su yi karatun kinsu in mutum yana karatun ma yana waye kan ya san abin da zai faru in za a ke ma a yi ma'armanci shi ita da kanta na iya jayo hankalin uwaye ko da ma da eh, kasasen mu ba haka nan bane wata rana yarinya bai da magana mhm. yana zamanin uwan ma bai da magana sai ka ga an zo an kawo an ke arme gobe a zo a darma armen wana to ka gani bai kamata ba. Mun gode sosai. Mu dawo gare ku Dr. Jallo Zara. Menene abun yi? Wani irin jan hankali zaku zuwa ga uwaye don a bari ma yara a wurin wuri? to in kun san mu kula da lahiyan yara jarirai muke kenan in an in mace ba a mata mazan in ba ta yi mazan arme ba ba ta ma samu ciki ba balle ta aihu yara mu mu gansu su samu masu matsala mhm. kenan abun da hajja fadima ta ce a bar musu arme da wuri ya za a yi a bar arme da wuri a sa su lokal yanzu akwai actuellement sensibilisation ma da ke fasi a tele kowa ya kai dan shi lokal local a gratuit ba a biya mm-hmm. a kai yara local balle yan mata a kai su local kuma ba wa lokal ba a sa su zamna local din har su yi dan nisa mm-hmm. suna local din ba su ma tuna da armi tunda suna karatun su amma yarinya babbar ta ta kai shekara goma sha biyu shekara goma sha uku tana gidan uwa da uba so a hankalin su kenan a mata arme ta ta gidan miji ta zamna shine mai mata anwani to mu yanzu in ana hana wannan arme da mazan na yara kanana mu wajen likitocin yara ban mu samu irin waɗanga yara da za su ka matsala balle a ce gashi yaro bai kai shekara guda ba ya mutu ko ko tun da aka aihe shi ya mutu in ba a kai wani kenan problem din tun ga bisa za a samu tun bisa za a yi yanzu yarinyar nan to an mata armi abun ya zo an yi armi ba a san ba me yasa ta yi ciki da ta yi ran da ta ɗauki ciki ma hajiya ta ce gari duka akwai likitoci a kai ta a mata awo sashi famomin likitoci sun san suna diba su ga in akwai matsala ko babu matsala kahin ma ta shiga nakuda yanzu sun ga matsala in suna iya ɗauka in suna iya e, kula da matsalan nan sai su kula in ba su iya kuma sai su tura ta babban gari a yi abin da za a yi in an gabata ta iya aihuwa a mata hoshinta ta samu ɗanta ta samu rayuwarta ita ma tunda irin wanga yara cikin diyawa cikinsu ba su iya aihuwa da kansu tunda ma'aihuwa ba ta ƙosa ba ba su iya aihuwa kenan in abun ya kai ya kai mu a likita mu matan central ya za mu sai a musu hoshi don su samu kansu su samu kuma lahiyansu washi ne zai gyara komi amma in an ce a bar su su aiwu da kansu kun shi problem din da ke matsala da ke iya zuwa mhm. Mhm. Mhm. aka ce in kunne ya ji gangar jiki ta tsira a nan dai muka zo karshen wato muhawarar ta wannan karin masu sauraron mu kun saurare mu tare da kwararrun masana wanda muka tattauna da su dangance da matsala ko kuma mu ce dangance da lafiyar ya mace da abin da za ta haifa irin illolin da auren wuri yake kawowa kun saurare mu tare da aisa sumana kwararren jami'ar da ke kula da ciyarwa a kungiyar unicef da dr jallo zara umaru jami'ar da ke kula da lahiyar yara da uwayen nasu a maternity fasaha ga zubi ta iya mai da kuma madam halidu fatima ta kungiyar mata unguzumai tare da wato dr musa jami'in da ke kula da lahiyar kwakwalwa cewa da psycholog ni hawa usman nake muku sallama a madadin sin da ya tallafa mana a can na'ura sai kuma lokacin insha Allah.